Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku cikin shirin dandalin siyasa tare da Bashir Ibrahim Idris. Yanzu haka hankalin kasashen duniya ya koma kan Najeriya dangane da shirin zaɓuɓɓukan ƙasar da za a fara a ƙarshen wannan mako, da 'yan takarar shugaban ƙasa sama da saba'in ke fafatawa tsakaninsu. domin ganin wanda zai samu nasara a zaben da zai gudana ranar asabar wannan dai shine karo na shida da za a gudanar da zaben shugaban kasa a ƙarƙashin wannan sabon tafiyar da aka ɗauko a shekarar 1999 kamar yadda muka shaida muku 'yan takarar sun kara da sassan najeriya domin neman goyon bayan jama'a kuma daga cikinsu akwai shugaba mai ci muhammadu buhari na jam'iyyar apc da babban mai adawa da shi a Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP da Farfesa Kingsley Mogalo na jam'iyyar YPP da injiniya ya bagi Sani na jam'iyyar ADC da Manjo Hamza Al-Mustapha na jam'iyyar PPN da Donald Duke na jam'iyyar SDP da Umoyele Sowore na jam'iyyar AAC da Dr. Obade Mai Lafiya na jam'iyyar ADC. To waɗannan 'yan takara sun zagaya Najeriya suna ɗaukar alkawari kan shirin da suke da shi. Jihar Kano na ɗaya daga cikin wadda tafi yawan masu kada ƙuri'u kuma a lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya ziyarci jihar ga abin da ya shaida wa Kanawa bayan kyakkyawan tarbon da ya samu. Babu wani abu sabo da zan gaya muku waɗanda suka yi magana kafin zo sun yi magana. Ni zuwa ne in gode muku da kuka zo kuka zanna cikin rana tun da safe kuka jira ni don ku saurare mu kuma ganmu na gode kwarai da gaske na kuma fahimta da gorin da aka yi mani cewa kano ita ce gida wai mutanen daura su zo su kama yadda ake sona a kano na yarda to jama'a ina so in tuna maku alkawarin da muka yi muku wancan zuwa na cewa da ikon Allah za mu yi yaka ƙoƙarinmu mu kawo zama lafiya da wadata. Mutanen arewa maso gabas su za su ba ku labari, yawanci sun koma gidajensu. Shugaba Buhari ya ce bukatarsa ita ce ganin Najeriya ta zauna lafiya. Ni ba abin da nake so illa in tabbatar ƙasarmu ta zauna lafiya kuma akwai wadata. Insha Allahu zan ci gaba da yin wannan da duk ɗan najeriya da ya yarda da wannan sha'ani namu a ranar zaɓe ku fito da ƙwanku da kwarkwata ku ku yi zaɓe cikin lumana insha Allah za mu ci nasara shi ma tsohon mataimakin shugaban ƙasa atiku abubakar ya samu irin wannan kyakkyawar shimfiɗa daga kanawa kuma ga tsokacin da ya yi a can Nigeria! Kano! Kano! Kano Banjikuba! Kwankwazia! Kwankwazo! Kwankwazo! Kwankwazo! PDP! To jama'a Kanawa! Assalamu alaikum! Idan kun zabi PDP! ni alkawari na arzikin kano kasuwanci ne arzikin kano noma ne atiku ya sha alwashin farfado da kasuwanci da kuma inganta harkar noma harkar noman rani da damina an kashe kasuwanci an kashe na dauki alkawari zan dawo muku da martabanku na arziki da kuma kasuwanci idan kun zaɓi pdp pdp to don allah ku tuna ku zaɓi pdp daga sama zuwa ƙasa daga ƙasa allah ya muku albarka mun gode muku kwarai da gaske madugun kwankwasiya kuma tsohon gwamnan jihar kano dr rabiu musa kwankwaso ya yi tsokaci game da zaben kamar haka yau allah ya kawo mana a Farfesa Kinsley Mogalo na jam'iyyar YPP ya ce 'yan Najeriya sun gaji da waɗannan manyan jam'iyyu, saboda haka ya dace a samu sauyi inda yake cewa. a matsayina na ɗan ƙasa, wannan gwamnati ta yi matuƙar ban kunya. Kai ba ma ni ba, miliyoyin 'yan Najeriya abin bai musu daɗi ba, saboda suna da buri mai yawan gaske akan wannan gwamnati a lokacin da ta shigo. Karfa kamance, an zaɓe su ne da tunanin gwamnati da ta wuce ta gaza. Duk wani buri da mutane suke da shi ya watse. Sun yi mutane alƙawura guda uku na farko tsaro, na biyu inganta tattalin arziki, sai na uku yaƙi da rashawa. Kuma kuma za mu ci akan dukkan alkawuran uku an gazawar was. Injiniya ya bagi Yusuf Sani ɗan takarar jam'iyyar ADC ya ce abin takaici ne yadda Allah ya azurta Najeriya amma mutanenta ke fama da talauci. Eto eh ko wanda Najeriya yau din nan ya san cewa Najeriya ya shiga wani kakani kai ah, wato mun shiga tsaka mabuya me yasa na ce haka gashi mu allah ya ba mu albarkacin kasa ya ba mu mutane wanda suke da ikima suna da wato kwazo amma gashi nan duk da albarkacin da allah yi ma kasanga na arziki na, na komai da ake bukata cikin yunwa muke kashe juna muke yi you know, tace hankali ko ina to me kawo wannan rashin shugabanci to mun zo ne saboda mu ba kasanga insha Allah da mu shugabanci na gari to masu sa ido da dama na kallon wannan zaɓe a matsayin fafatawa tsakanin jam'iyyar apc da pdp musamman ganin yadda wasu jam'iyyu suka fito karara suka bayyana goyon bayansu ga 'yan takarar waɗannan jam'iyyu tijjani ibrahim kiyawa na ɗaya daga cikin waɗanda suka nemi takarar gwamna a jam'iyyar pdp a jihar jigawa amma daga bisani ya sauya sheka zuwa jam'iyyar apc kuma ya bayyana mana dalilin da ya sa za a sake zaben shugaba muhammadu buhari na farko an samu zaman lafiya ingantaccen zaman lafiya kuma zaman lafiya bahaushe ya ce ya fi zama ɗan sarki wani ma cewa ya fi sarkin amma ɗan sarkin ba duk abu na rayuwa in babu zaman lafiya to bai inganta ba saboda haka zuwan jiran muhammadu buhari da musulmi da wanda ba musulmi ba a najeriya ya san matsayin da ƙasar ta shiga addini ya gagara neman abinci ya gagara duk wani abu nau'i na rayuwa sun gagara saboda babu zaman lafiya saboda haka zaman lafiya shine kashin bayan rayuwa don haka addinin musulunci ma abu na farko da ya fara magana akai shine peace wato zaman lafiya don haka iya wannan hujjar ta isa 'yan najeriya su karawa shugaba alhaji buhari dama ta shekara hudu domin sauran matsalolin da suka rage a karasa su To kamar yadda muka shaida muku cewar wannan zaɓe ana kallonsa a matsayin fafatawa tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da tsohon mataimakin shugaban ƙasa a Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP. Wakilinmu Adamawa Ahmad Alhassan ya jiyo mana ta bakin wasu 'yan jihar kan yadda suke kallon wannan zaɓe. Koya al'umman jihar Adamawa mahaifan ɗan takarar jam'iyyar PDP ke ganin wannan zaɓe? sakataren jam'iyyar pdp a jiha abdullahi adamu farambe yana ganin nasara tana ga ɗan takararsu to yanzu ba ma Adamawa kaɗai ba hatta arewa maso gabashin ƙasar nan suna alfahari da alhaji atiku abubakar wazirin adamawa bare mu a jihar adamawa da ɗanmu ne yake nema to ga mu gaba ta kai mu kasancewar jam'iyyar apc ita ke mulki a jihar adamawa kuma jam'iyya ce ta shugaban ƙasa ba ku ganin kamar wannan wani babban koma baya ne gare ku babu ai za ka samu wani yana ce maka muke da hukumar zaɓe muke da jami'an tsaro muke da sarakunan gargajiya duk waɗannan take-sake ne na faɗuwa zaɓe mu ma jam'iyyar pdp mun yi alfahari da irin waɗannan abubuwa kuma jama'a sun kada kuri'a akan mu kuma an kada mu zaɓe a wannan lokacin saboda manufofin mu a wannan lokacin 'yan najeriya ba su yarda da su ba to amma yanzu alhamdulillahi in allah ya yarda mu kan za mu ci zaɓe. bindo umar jibrilla shine gwamnan jihar adamawa atiku uba ne a wajena atiku babban mutum ne a ƙasar nan ya yi mataimakin shugaban kasa kuma yana neman shugabanci kuma dan adama dole ne a na amma ni har yanzu zaben buhari mu a notice ba da ba ya zama mu ne zan iya ce tilas mu zaɓe shi domin me kafin buhari ya zo mun san yadda north east take ni dan mubi ma'ana northern part wanda arzikin adamawa ta area mu take boko haram din nan ta zo ta lokacin da na karbi wannan gwamnati local government tara ta san inda take ba ba ma adama ba da borno da yobe ko aina har idps wanda ake kaiwa su gombe da bauchi duka yanzu babu shi an samu zaman lafiya daidai gurgudo kowa yanzu zai iya shiga ɗakin sai bacci ba tare da bargaban wani abu ba. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri. A madadin ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International. Bashir Ibrahim Idris ke cewa huta lafiya.